a wurare daban-daban ne muku sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu yau muna biyar eh, ga watan al-muharram hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara shida a ah, kamar yadda sanarwa ta gudana a ah, tun jiya cewa za mu tattaba wato wata matsala za mu tattauna wata matsala wadda take da alaƙa da addininmu kuma matsala wadda take mai girma a cikin tafiyar musulunci su yan uwa sai su yi haƙuri a tun ɗazu sai mun hau network ya saukar da mu muna fama da matsalar network kuma a layuka daban-daban eh, sauran layuka ɗin ma network ɗinsu ya ɗauke su yan uwa sai su yi mana uzuri wannan layin ma shi ma na ga yana rawa to muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya daidaita wannan lamari mu samu mu gabatar da wannan karatu a ah, cikin nutsuwa da kuma samun haɗin kan shi network ɗin a gurguje yan uwa matsala a gata na rubuce ita ce tana da alaƙa da mu'amala wato da 'yan bid'a illarta ga tafiyar sunna so duk sanda aka ce 'yan bid'a to kishiyoyinsu su ne ahalus sunna Ah, babu shakka a hanya guda biyu ce ko dai mutum ya kasance akan tafarki na na wal jama'a ko kuma kishiyansa shine tafarkin bid'a mabarnata babu wata hanya ko kuma a wata mazhaba da mutum zai bi ta uku so addinin musulunci ya riga ya yi bayanin komai sai dai in baka karanta ba so ba lallai ba ne wasu abubuwa ka san su abin da ya shafi ita wannan matsala ta mu'amala da 'yan bidi'a wadda a wannan zamanin ta yi ƙarfi ƙwarai da gaske kuma ta yi rasa a wajen wasu da ke da'awar wato sunna Ah, suna mu'amala da 'yan bid'a daban-daban wanda bayani zai zo to mu'amala da 'yan bid'a tana ƙarƙashin wato wata ƙa'ida wadda ka iya cewa ita ce addini to ah, mu'amala da 'yan bid'a ko barranta da su ko ƙaurace musu ko rashin cakuɗuwa da su da zama tare da su wato rabin ita waccan ƙa'ida ce ita ce ƙa'idar alwala'u wal bara'u idan an ce alwala'u shine jibintar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma duk abin da yake so ya yi umarni a jibinta da gaskiya shi kuma albara'u wato shine barranta wato yin baran-baran da duk wani abu wanda yake kishiyar wancan shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kyamata kuma ya hana a jimince shi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni mai imani ya jibinci masu imani ‘yan uwansa. Annabi sallallahu Alaihi wa sallama a ya yi umarni kan cewa a yi riko da sunnarsa a jibinci wato ita wannan sunna tashi a yi aiki da ita kamar yadda ya zo a hadisin eh, wato annabi sallallahu sallama yake cewa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'i ar-rashidin so haka kamar yadda ya umarni cewa a bi sunnar tashi haka kuma ya yi hani ya yi gargaɗi kan cewa a nisanci abin da yake kishiya wa sunnarsa shi ne abin da yake bid'a to eh, albara'u wato yana shiga ko kuma ita wannan ƙa'ida ta mu'amala da 'yan bid'a wato rashin ƙaurace musu da rashin zama da su da rashin cakuɗuwa da su yana shiga a waccan gaba ta biyu shine albara'u saboda haka ko da ka jibinci masu imani ko da ka kasance tare da ahli sunna wal jama'a kuma kana da awan haka amma kuma sai ya zamo baka yi bara'a ba baka barranta da su 'yan bid'a ba ana ganin ku tare kuna mu'amala tare su babu shakka waccan ƙa'ida wadda take asalce min usuli ahli sunnati wal jama'a wato ta alwala wal bara'u ka'ida ce mai girma ka iya cewa ma ita ce addini to ka bar kayi aiki da rabi ne baka yi aiki da rabi ba wanda ita kuma asalin wannan ka'ida ita ce la ilaha illallah a ƙarƙashinta aka fitar da ita wannan ka'ida ta alwala wal bara'u so a dalilan da yasa za mu yi wa'annan bayanai ko za mu gabatar da ita wannan almuhadara za mu ɗan yi bayani a takaice dalilan suna da dama amma za mu ambaci kamar abubuwa guda uku abu na farko akwai al'imamu qatada rahimahullahu ta'ala yana faɗa zuwa ga wani da ake kira da asim al-ahwal wanda wannan athar ya zo a cikin littafin usulu e i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a e sharhu usuli e i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a na abul qasim hibatullah allalaka'i sharhu usuli i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a haka kuma al bagadadi shi ma ya roice shi a cikin littafinsa alkifaya kifaya fi ilmin riwaya katada yake cewa yake cewa da wannan ɗalibin nasa da ake kira da asim al-ahwal yake cewa izabtada a yake cewa innar rajula haƙiƙa mutum izabtada bid'atan idan ya ƙirƙiro wata bidi'a yan bagi laha an tuzkara hatta tuhzar to ya zama wajibi a ambaci wannan bid'a idan mutum ya ƙirƙiro wata bid'a a cikin addini abinda baya cikin addini to ya zama wajibi a ambaci wannan bidi'a din mutane su santa wato kuma su guje ta su nisance ta so abin da ya shafi mu'amala da 'yan bidi'a da dukkanin fuskokin shi kai musu ziyara ko su su kawo ba ziyara ko kuma ka ɗau hoto tare da su ko ka dinga ambatonsu kana ba su wannan bid'a ce magabata ba su santa ba abu ne wanda yake sabo aka shigo da shi abin da yake sunna Shi shine ƙauracewa ɗan bidi'a da kuma barranta da shi da kuma abin da yake kai na bidi'a. da rashin ambatonsa sai in hali ya bayu ta fuskar za a yi masa martani ko za a yi masa raddi domin mutane su ƙaurace masa musamman idan ya shahara so yadda ake ƙoƙarin a mayar da hoton a wannan zamani ta yadda mutum za ka iya cewa ma shi a wurinsa kamar ma ba bambanci tsakanin ɗan uwansa ahalus sunna da kuma ɗan bid'a kai Balma wasu sun fi kyautata mu'amala ga 'yan bid'a sama ga 'yan uwansu ahalus sunna su kaga wannan bidi'a ce muhdasa wasu da ke da a wasu sunna wato suka ainihin ƙirƙire ta a suna ƙoƙarin wato yaɗa ta cikin al'umma su shi yasa shi al'imamu katada <clears throat> yake cewa wajibi ne dukkan mutumin da ya ƙirƙiri wata bid'a to a ambaci bid'a ɗin sannan kuma a yi ma mutane bayani ta yadda za su san wannan bid'a ɗin kuma su nisance ta haka ibn rajab rahimahullahu ta'ala a littafinsa alfarku bainan nasihati wata ayyiri yana cewa amma ahlul bida'i amma kaga su ‘yan bida'a waddalali da ma'abuta ɓata wa man tashabbaha bil ulama'i da duk wani wanda ya yi kama da malamai ya sa riga ta malamai walaisa minhum amma shi kuma baya cikin malamai ba malami ba ne to faya juzu bayanu jahalihim da su ‘yan bida'a ɗin waɗanda suke kan tafarki gurɓatacce. da kuma wasu waɗanda suka saka riga ta malanta da sunan cewa su malamai ne ya ce to za a ambaci jahilcinsu halatta ne a ambaci jahilcinsu kuma a bayyana shi e eh, fayajuzu bayanu jahalihim wa izharu uyubihim wa yana halatta a ambaci abin da suka yi na jahilci sa'annan kuma a bayyana aibobinsu da suka shigo da shi cikin addini ta tahaziran minan likita da ibihim kuma hikimar haka saboda awa al'umma gargaɗi kada a yi koyi da su saboda kai ka ce malamin sunna ne misali ko kai ahli sunna ne amma kuma sai aka ganka ko yaushe kuna tare da ɗan bid'a kana mu'amala da shi kana kyautata masa mu'amala irin mu'amalar da baka wa 'yan uwanka ahlus sunna to wane saƙo kake baiwa ga almajiranka waɗanda suka yarda da kai malami ne kaga na farko za su yi koyi da kai na biyu kuma za su yi taskiya wa shi ɗan bid'a ɗin za su dinga kallonsa cewa kan tafarki yake madaidaici su shesa ibnu rajab ya ce ya halatta ire-iren masu wannan ɗabi'a a ambaci abin da suka shigo da shi na jahilci cikin addini sa'annan kuma al'amuransu na aibu da suke da shi ire-iren wannan a ambace shi domin kada al'umma su yi koyi da shi to wannan yana daga cikin dalilin da yasa za mu yi wannan karatun wasu da dama da suke mu'amala da 'yan bid'a a yanzu ni yadda nake zato mafi yawa wato sun jahilci abin da magabata suka rubuta a cikin littattafai da yadda su magabata suka mu'amalanci 'yan bid'a ɗin sannan magana ta uku shaikhul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala a sa majmu'ul fatawa mujalladi na talatin da biyar yana wata magana yake cewa fa'iza kanar rajulu idan mutum ya kasance mukhalitan fi saili li ahli sharri yuhadharu anhu Shekul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yake cewa idan mutum ya kasance yana cakuɗuwa yana cakuduwa da mannuwa da ma'abuta sharri maɓarnata yace to wannan mutum yuhazzaru anhu za a yi wa al'umma ta haziri a kansa mutum ne yana da awa cewa shi ahlus sunna ne ko malami ne daga cikin malaman sunna amma kuma koyaushe za ka gan shi garwaye cakuɗe da 'yan bidi'a yana mu'amala da su ya ɗauki hoto da su ya zauna ya taruka da su ya kai musu ziyara su masu kawo masa ziyara ya ambace su saman mimbarinsa ya yabe su ya kamba ba su to shekul islam ibn taimiyya ya ce wannan za a yi wa al'umma gargaɗi a kansa a fito a nuna cewa abin da yake ba daidai ba ne kuskure ne ya waje bai gyara su waɗannan dalilai guda uku su suka sa za mu tattauna ita wannan matsala ɗin saboda haka a kar wani ya yi zaton cewa wai ko an zauna ne ko a bantawa ne ko a mu za mu yi magana ne akan matsala ta ilimi ta karatu sannan za mu yi magana ne kan abin da ya shafi addini wasu sun shigo da wani abu cikin addini wanda wannan abin kuma kishiyar addini ne kishiyar addini ne to kaga dole ne a fito a yi bayani ga al'umma kamar yadda su waɗannan malamai suka faɗa mun ji maganar shi al'imamu katada rahimahullah mun ji maganar ibn rajab haka mun ji maganar shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala saboda haka a wannan suwar wato fuskoki na mu'amala da 'yan bid'a da suke bayyana a yanzu wajen wasu da ke da a sunna to bai halatta a ja baki a yi shiru ba wajibi ne a fito a yi bayani a nuna abin da suke yi ba daidai ba ne kuskure ne ya saba magabata su wannan mas'ala ta mu'amala da 'yan bidi'a a wanda da yawa in ka ɗauku littattafai na aƙida na tauhidi kowane irin littafi ne inda zai yi magana kan 'yan bidi'a to su kaga ya yi magana a kan cewa wato a ƙaura cewa 'yan bidi'a kar ma a kusance su wato hijiranul wato mubtadi'a ƙaura cewa 'yan bidi'a wannan sanannen abu ne duk wani littafi da za ka ɗauko to malamai sun yi ƙoƙarin fitar da asalin ita wannan mas'ala ɗin ƙarƙashin wasu ayoyi wanda za mu ambaci wasu daga ciki aya ta farko suratul an'am Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadisin gairi wa in ma yunsiyannaka shaytanu fala taq'udi da dhikra ba alqaumi zalimi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan kaga waɗanda ke kutsawa a cikin ayoyinmu ta fuskar ƙaryata su da kuma harrafa su wato yi musu taharifi da ƙirƙiro abin da Allah bai faɗa ba a faɗa da ƙaryata Allah Allah ya faɗi ka zaka ce a'a kai baka yadda ba to idan ka ga irin waɗannan mutane waɗanda suke kutsawa a cikin ayoyin Allah ta fuska ƙaryata wasu maganganu Ar-Rahmanu alal arshistawa Allah ya faɗi wannan amma sai kaga wani ya fito ɗan bid'a ya fito ya ce shi bai yadda ba kaga wannan ƙaryata Allah ne ko kuma ya harrafa aya ɗin istawa sai ce ma'anarta istaula istaula da ire-irensu ko Allah ya tabbatar ma kansa sifofi sai ka ji ya ce a'a shi bai yadda Allah yana da hannu ba shi bai yadda da abin da wannan aya ta ɗauka ba ko ya mata tawili ko ya harrafa ta to in ka ga ire-iren waɗannan mutanen da waɗanda suke ƙirƙiro abubuwa da sunan addini Allah bai umarce su ba manzon Allah bai yi ba kuma sai su ce wannan abin addini ne to sai Allah ta'ala ya ce fa'arid anhum ka kau da kai a kansu ka kau da kai daga barinsu karka kusance su kaga wannan umarni ne cewa a ƙaurace ma mai wannan ɗabi'a hatta ya hudu fi hadithin gairi wato sai sun kutsa zuwa ga wata magana wadda babu ƙaryata ayoyin Allah ba faɗa da addinin Allah ba faɗa da sunnar manzon Allah to sai Allah ta'ala ya ce wa in ma naka shaitanu in ma shaiɗan ne ya mantar da kai mutum yana da wannan ɗabi'a na ƙaryata ayoyin Allah da kutsawa cikin ayoyin Allah amma sai ka manta sai aka gan ku tare kun yi hoto tare da shi ko ka kai mai ziyara ko shi ya kawo ma ziyara Allah ya ce fala ƙa'aude kar ka zauna tare da mai wannan sifa ɗin wannan ɗan bid'a ɗin ba da zikira bayan ka tuna sai daga baya sai ka tuna ah, to ai wane ya taɓa zagin Allah a baya to ai wane yana da aqida wahadatul wujudi to ai wane ya zagi manzon Allah to ai wane kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ko ya yadda da shaihinsa yana da sifofi na Allah da makabantan waɗannan aƙidin sai ka tuna da ka manta Allah ya ce to kar ka zauna tare da shi maza maza ka kauce masa ka gudu daga gare shi Allah ya ce ba'da zikira bayan ka tuna wancan tun da bantuwa ce kana da uzuri ba alƙawmin zalimin tare da mutane azzalumai su ne 'yan bida'a to wannan aya a idan ka samu aljami'u li ahkamil qur'an na tafsirul qurtubi a ƙarƙashin wannan aya ya yi bayani dangane da abin da ya shafi mu'amala da ɗan bidi'a ya kawo maganganu wanda daga cikin waɗannan maganganu ya kawo maganar wato ibn huwais mandat ɗaya daga cikin malaman malikiya yake cewa man khada fi ayatin lahi turikat mujalasatuhu wa hujira mu'minan kana au kafira a ƙarƙashin wannan aya yana fassara wannan aya shi ibn khuwaiz mandad yake cewa duk wanda ya kutsa a cikin ayoyin Allah yana yi wa Allah karan tsaye yana ƙirƙiro abubuwa yana sawa cikin addini ko yana fassara alƙur'ani da son ransa ko yana yi wa Allah kishiya ko yana faɗa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace to turikat mujalasatuhu duk mai wannan sifa za a bar zama da shi za a bar tarayya da shi za a bar cakuduwa da shi za a bar ɗaukar hoto da shi duk wani abu wanda zai bayu cewa za ka zauna tare da shi a ganku to za a bari wa hujira kuma za a ƙaurace masa mu'minan kana au kafira shi mai kutsawa cikin ayoyin kafiri ne ko mumini ko da yana da awashi mumini ne to za ka barranta da gare shi za barranta da gare shi to akwai maganganu da yawa a ƙarƙashin wannan aya amma tun da ba tafsiri muke ba wannan aya sananna ce a kun san maganganun malamai a kai sannan akwai magana mai kyau da al'imamu shaukani ya yi a cikin tafsirinsa fathul qadir ƙarƙashin wannan aya amma sai nan gaba za mu karanta abin da ya faɗa in mun zo karanta maganganun malamai aya ta biyu suratun nisa Allah ta'ala ya ce wa a cikin suratun nisa eh, ko ayoyin da yawa fa ba sai mun karanta su gaba ɗaya ba eh, to bari mu je ga wata aya bari mu je ga wata aya da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala tarkanu ilal ladhina zalamu fatamassakumun nar wa malakum min dunillahi min awliya'a thumma la tunsarun wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala tarkanu kada ku karkata kada ku karkata kada ku yi rukuni ilal ladhina zalamu zuwa ga waɗanda suka yi zalunci a abin da ayat take nufi shine duk wani abu da zai bayu a fahimci cewa akwai ƙauna tsakaninka da ɗan bid'a ko wanda yake azzalumi to Allah ta'ala ya ce kar yi wannan ilal ladzina zalamu lamba ta farko azzalumai sune mushrikai yan bid'a musamman yan bid'a da shirka su ta kai su eh, bid'a su ta kai su ga shirka to wannan kaga lamba ta farko sune cikakkun azzalumai to duk wani wanda yake azzalumi ne ya zalunci Allah ya zalunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zalunci addinin da ma'aiki ya zo da su Allah ta'ala ya ce wala tarkanu ilal ladzina zalamu kar ku yi rukuni kar ku karkata wani a dunkule ayar ta kunshi cewa a ƙaurace ma duk wani azzalumi wanda ya taba haƙƙin Allah ya taba haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda shi an rukunu ila shay'in to reshe ne na cewa akwai wani abu na ƙauna akwai wani abu na ƙauna zuwa ga wannan abu to shi yasa Allah ya hana wannan sai Allah ya ce fatamassakumun nar alfa'u fa'u sababiyya fa fatamassakumun nar in ko kuka je kuka yi rukuni kuka zauna tare da yan bid'a to Allah subhanahu wata'ala ya ce wuta za ta shafe ku wuta za ta shafe ku saboda abin da kuka yi ya saba ma addini ya saba ma abin da Allah yake so Allah ya ce wa malakun min dunillahi min auliya ba idan Allah ya sa ku wuta to ba ku da wani kuma bayan Allah wanda zai taimake ku ko ya agaza muku sun malatun tsaro sa'annan ma za a taimake ku ba wannan ayoyi saboda lokaci mun bar wasu ayoyin a dunƙule suna daga cikin ayoyin da malamai suke tattaunawa dangane da ita wannan matsala na mu'amala da ɗan bid'a wato cewa a dunkule a umumin wa'annan ayoyin in ka koma cikin tafsirai kamar shi aljami'u li ahkamil qur'an za ka samu cikakken bayani haka idan ka samu ahkamul qur'an na ibn al-arabi al-maliki shi ma haka haka shi tafsirin da muka ambata na al'imamu shaukani fathul qadir duka sun tattauna ƙarƙashin wa'yannan ayoyi cewa wannan ayoyi umuminsu ya game 'yan bidi'a da duk wani maɓarnaci duk wani wanda yake maɓarnaci ne to Allah subhanahu wa ta'ala wato ya hana a ainihin zauna tare da shi wajibi ne a ƙaurace masa wajibi ne a ƙaurace masa wanda wannan a dunkule saboda mun samu matsalar lokaci shi yasa za mu a akan waɗannan ayoyin illa za mu bar wancan bayanin da shi al'imamu shaukani wanda daga ƙarshe za mu zo da shi sanda abu na gaba ita wannan matsala na ƙauracewa wato ɗan bidi'a da rashin zama da shi da rashin cakuɗuwa da shi a kusan mas'ala ce wadda yake ijima'i ne na malamai dukkanin malamai sun haɗu kan cewa duk ɗan bid'ar da yake da'iya ne bid'arsa ta fito fili ta fito fili ga al'umma to wannan ɗan bid'a wajibi ne a ƙaurace masa wajibi ne duk ɗan bid'ar da yake yana kiran mutane zuwa ga bid'arsa yana faɗa da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama to wannan ɗan bid'a wajibi ne a ƙaurace masa to wannan ijma'i ne na malamai ba samu wani da ya saba akan haka ba sahabbai akan haka suke tabi'ai akan haka suke tabi'u tabi'ina akan haka suke jahilci ne da ya yawa daga baya aka fara samun wasu suna rosa wannan ƙa'ida ɗin amma bari mu karanta ko da maganar malami biyu ce a na farko ga maganar abu usman as-sabuni mai littafin aqidatu salaf to a cikin wannan littafin nasa yana cewa wattafaqu ma'a zalika 'ala al-qawli bi qahri ahli al-bid'i haka magabata malamai tun daga kan sahabbai har zuwa tabi'ai har zuwa tabi'ut tabi'in sun yi ittifaqi ittifaki a nan da ma'anar ijima'i saboda yana magana ne akan sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in sun yi ijima'i alal qawli bi qahri ahlil bid'i cewa a ainihin kaskanta ma'abuta bid'a wannan ijima'i ne ijima'i ne na sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina cewa a yi ƙoƙari a ƙasƙanta su a rinjaye su a nuna musu su ba kowa ba ne a ƙasƙanta su sai yake cewa wa izlalihim da kuma ƙasƙanta su wa ihza'ihim da tozarta su sau da haka duk wani wanda za ka ga ya zo ko ya kamba ɗan bid'a ko ya be shi to babu shakka wannan keta ijima'i yi in ya sani in yana sane haka to yayi ganganci in kuma manta ya ko kuma bai karanta ba to yana da kyau in ya ji wannan bayanin ya gyara wa ib'adihim da kuma nisanta su wannan ijma'i ne cewa yan bid'a nesa ake yi da su ba a kusa da ɗan bid'a ballantana har ka ce wai kana da wata alaka da shi da za ku dinga haɗuwa lokaci bai lokaci kuna zama kuna tattaunawa kuna mitin ko ku haɗu ku dinga ɗaukar hoto ana yaɗawa ga social media wannan keta ijima'i ne as-sabuni abu usman as-sabuni sheke wannan magana sheke wannan magana rahimahullahu ta'ala wa iqsa'ihim da kuma nesanta su sau da haka duk ɗan bid'a inda ɗan bid'a ne kamar yadda muka faɗa a ɗazu wanda yake da'iya ne bid'arsa ta fito fili to wannan shine wato aikin magabata a kansa min minhum da kuma ƙoƙarin nisanta da 'yan bid'a eh ƙoƙari ake a nisanta da su wa min musahabatihim haka kuma sun yi ittifaki cewa ba a abuta da ɗan bid'a ba a musahaba ba ka cewa wai ɗan bid'a kaza ya abokina ne wannan keta ijma'i ne wa mu'asharatihim ko kuma mu'ashara da su zamantakewa da su eh ka ce ai kana da amini daga cikin yan bid'a ko dan bid'a kaza aminin ka ne ko ɗan bid'a kaza da kaza da kaza da kaza sai dai hanya ta haɗa ku shi ma in ka rasa yadda za ka yi ko wani al'amari wanda yake labudda dole sai in haɗu amma ba wai wata alaƙa eh ta abuta ta mu'ashara tsakaninka da ɗan bid'a ba wattaqarrubu ila ilallahi azza wa jalla bi mujanabatihim ko wattaqarrubi da kuma kusantar Allah ƙoƙarin kusanta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala bi batihim da nisantar 'yan bid'a wato abin ma addini ne idan ka ƙaurace wa ɗan bid'a ka nisance shi kuma kai saboda Allah saboda Allah baya son sa baya ƙaunar ɗan bid'a sai ka ƙaurace masa saboda haka to wannan lada Allah zai baka wa muhajaratihim da kuma ƙaurace musu su kaga wannan ijima'i ne ijima'i ne eh bari mu je magana ta gaba akwai magana ta shekul islam ibn taimiyya akan ita wannan mas'ala a cikin littafin sama jimu'ul fatawa na ashirin da hudu in ka duba yana cewa shafi na ɗari da saba'in da hudu shekul islam yana cewa fa bi haza a dalilin wannan abin ne da ya gabata wani hawihi da sauran maganganu da nusus wanda suka yi kama da shi ra'al muslimu na musulman farko suka ga su ne sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina su ne almuslimu na anan an yi hajjuru man zaharat alaihi alamatu zaigi cewa su ƙauracewa duk wani wanda alamar karkata ta bayyana a kansa eh haka musulmai suka gani na farko cewa duk wani wanda alamar karkata ko bid'a ta bayyana to a ƙaurace masa minal muzhiri na lilbida'i daga cikin waɗanda suke bayyana bid'o'i adda'i da ilaiha kuma musamman masu kira zuwa ga bid'a ɗin. duk ɗan bid'an da yake kira zuwa ga bid'a to magabata ƙaurace masa suke yi nisantarsa ake yi ba a abuta da shi ba a zama wuri ɗaya tare da shi ballantana a ce za a yabe shi wal muzhiri na lil kaba'ir da kuma waɗanda suke bayyana manya-manyan zunubai fa amma man kana mustatiran bi ma'asiyatin aw musirran aw musirran li bid'atin ghairi mukaffira amma 'dan bid'an da yake ko mai saɓon da yake ya ɓoye saɓonsa ba wanda ya san yana yi wato kila sai kai ko wasu ɗaiɗaiku ba su wuce ɗaya biyu uku ba abin nasa bai fito ga duniya an sani ba wato bid'a ta saɓoye take ko kuma bid'a ɗin a au musirran li bid'atin ghairu mukaffira ko kuma yana ɓoye bid'a wadda yake wannan bid'a ba wadda na'am ah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah to yan uwa yi hakuri muna ta fama da matsalar network shi yasa kuka ga karatun ya yanke muna kan maganar ta'ala a littafinsa majmu'ul fatawa kamar yadda muka faɗa mujalladi na ashirin shafi na ɗari ɗaya da saba'in hudu dangane da ƙauracewa ɗan miliya so network zai yi wahala ya bar mu yi karatu yau ah, za mu taɓa don network ɗin ya sake abin da to sai mu haƙura har zuwa wani lokaci insha Allah ah, shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na 24 yake cewa fabi haza wa na saboda ire-iren waɗannan maganganu ya kawo nusus dan da ke nuni kan cewa a ƙauracewa ɗan bid'a musamman ya kawo ƙisar ka'ab ibn malik tare da abokansa da sauran abubuwan da ya kawo to sai ce saboda dalilin wannan dalilan da ya gabata da ire-irensa ra'al musulmi na musulmai suka ga an yi hajjuru man zaharat alaihi alamatu zaigi cewa duk wanda alama ta karkata da bid'a ta bayyana a kansa su ƙaurace masa wani abin da musulmai suka gani kenan wato yana nufin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ai in ka karanta maganganu wanda suka shafi rayuwarsu za ka yi ta ganin wannan minal muzhirina lil bida'i wato su ƙaurace ma waɗanda yake suna bayyana bid'a na ilaiha waɗanda suke kira zuwa ga bid'a ɗin, wal muzhirina lil kaba'ir da kuma waɗanda suke bayyana manya-manyan zunubai fa amma man kana mustatiran shekul islam ibnu taimiyya yake cewa amma wanda ya kasance mustatiran bi ma'asiyatin yana ɓoye saɓonsa al'umma ba su sani ba a ɓoye yake a abinsa au musirran libida'atin ko kuma ɗan bid'a ne ghairi mukaffira bid'ar da yake ba ta fitar da shi musulunci wato yana ɓoye bid'ar tasa baya yi a fili baya fitowa a fili ana ganinsa kan titi ko kuma ya fito social media yana bayyana wannan bid'ar tasa sannan kuma bid'ar tasa ba mukaffira ba ce to fa inna hadha la yuhjar to wannan shine ba a kaurace wa yan uwa shine magabata suka ce shi ba za a kaurace masa ba amma mai laifin da a fili yake laifinsa alfasharsa ta bayyana cikin al'umma kowa ya sani to wannan wajibi ne a ƙaurace masa eh musamman an masa nasiha an yi ta masa nasiha ya gyara bai gyara ba to wannan za a ƙaurace masa ko wala Allah ƙauracewa za ta sa ya daina haka ɗan bid'a ɗan bid'a da yake fitowa fili ƙarara ya yaɗa bid'arsa ya nuna wa duniya cewa shi ɗan bid'a ne ya tallata bid'arsa to wannan ƙaurace ake yi ba a zama tare da shi ba a zama tare da shi network yana ba mu wahala wallahi e, kuma na ya ta canza layuka dai allahu al musta'an yanayi ne na lokaci ko yanayin damana ba mu sani ba to saboda haka tun da bid'ar tasa ta fito fili to sai shekul islam ya ce wannan magabata ƙaurace musu suke yi amma shi wanda yana bid'a a ɓoye a ɓoye yake bid'arsa ba a fili ba na biyu kuma bid'a ba mukaffira ba ce kaga in mukaffira ce tana fitar da shi musulunci to ɓoyewan ba uzuri ba ne a wurinsa yana nan ne matsayinsa da kafiri eh yana nan matsayinsa da kafiri muddin an samu labari ingantacce cewa yana bid'a mukaffira ko da bata fito fili ba to kaurace wasu ake yi saboda kafiri ne ɓoyewan ba zai sa wato ya ainihin tabbata a musulunci ba to wannan kenan to abin tambaya su nan ah, daga cikin ahlus sunna da suke ainihin cakuduwa da 'yan bidi'a wasunsu za ka ga su kai ma 'yan bidi'a hoto abin nan ziyara afwan su kai ma 'yan bidi'a ziyara da kansu wasu kuma 'yan bidi'a su kawo musu ziyara ko kuma a a haɗu da 'yan bid'a a tattauna wuri ɗaya dangane da wani ishu ko a haɗu a yi hoto ana runguma juna ana nishaɗi ana dariya shin wayannan 'yan bid'a ku nike tambaya masu bibiyata wayannan 'yan bid'an da suke wa haka da Allah bidi'a su a ɓoye take ko a fili take suna kira zuwa ga bid'a ko ba sa kira zuwa ga bid'a to ku da ke mu'amala da su kuke hulɗa da su ina kuka samu wannan a ina kuka samu wannan karatu in karatu ne a ina kuka karanta wannan shine abin da magabata suke a kai kun saba mai ijima'in magabata dukkanin waɗanda muke gani a social media yan bidi'a na haɗuwa da su abin nan suna haɗuwa da yan bidi'a iya sanin waɗannan yan bidi'a masu kira ne zuwa ga bidi'a ƙarara wasunsu sun zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wasunsu sun faɗi maganganu ƙazamai akan Allah subhanahu wa ta'ala sun zagi malaman sunna ba so ɗaya ba so biyu ba amma ku kai musu ziyara ko su kawo muka ziyara ko a rungumi juna a zo ana hutu duka wannan da sunan sunna to sunna tawa waye magabacinku akan wannan ɗabi'a waye magabacinku to kun ji abin da shekul islam ibn taimiyya yake cewa duk ɗan bid'ar da yana kira zuwa ga bid'a kuma bid'ar tasa ta fito fili ƙaurace masa magabata ke yi amma ɗan bid'ar da sa ba kafira ba ce a ɓoye kuma yake yin abunsa to wannan ba a ƙaurace masa sai a aiki da abin da ya bayyana alkhairi ya bayyana a zahiri to sai a ɗauke shi akan haka a mu'amalance shi irin mu'amala ta munafuki har sai sanda waccan bid'a din ta bayyana abin da ya bayyana kuma a wannan lokaci ba laifi ba ne don an yabe shi to in ka ji ma an ce a wasu a hawal ana dan ɗan bid'a to irin wannan dan bid'a ne bid'a saba mukaffira ba ce sannan ba da'iya ba ne zuwa ga bid'a sannan ba a fili yake bid'a ba a yake yin abinsa wato zunzurutun alkhairi shi yake bayyanawa wannan saboda abin da ka gani na zahiri don ka yabe shi ba illa ba laifi ba laifi ba ne amma ɗan bid'an da yake kowa ya sani kowa ya san shi ya shahara da zagin Allah da zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ah to me kai Allah ya faɗi magana ka ce baka yadda ba manzon Allah ya faɗi magana ka ce baka yadda ba ah Allah ya yi hukunci ka ƙaryata wannan zagin Allah ne ko ka ɗauku shaihinka ka ɗora shi a kujeran manzon Allah ko ka ɗora shi a kujeran Allah duk wannan zagin Allah ne da zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to irin wannan dan a wajibi ne a ƙaurace masa ƙaurace masa ake yi ana tona masa asiri ana fallasa shi ane masa raddi saboda al'umma su gano cewa maɓarnaci ne ba za a yi koyi da shi ba to bari mu ƙarasa magana shi shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala sai ce wa inna ma hujjaru da'i ilal bidi'a. dan bid'an da yake kira zuwa ga bidi'a to shi ake ƙaurace ma ƙaurace masa ake yi izil hajaru nau'in min al'uquba saboda ƙauracewa wani nau'i ne na uƙuba eh ƙaurace ma mutum a ba a yi masa sallama ba a kai masa ziyara in ya ce zai kama ziyara ka ce a'a ba na bukata wannan nau'i ne na masa ukuba kun haɗu akan hanya wani zo mu hoto a'a kai dan bid'a ne ba na hoto da kai wannan nau'i ne na masa ukuba kuma wa inna ma yu'aqabu man azhara al-ma'siyata dama ana yin ukuba ne ga wanda ya bayyana sabon Allah ƙaulan ya bayyana sabon Allah ne a magana au amalan koko yi ne a aikace to ku jarabawar da kuka samu ku da ke hulɗa da 'yan bidi'a sai ya zamo cikin 'yan bidi'a ma waɗanda suka fi kowa ƙasƙanci ƙazamai cikin 'yan bidi'a ma waɗanda suka fi kowa ƙazanta su kuke mu'amala da su su kuke haɗuwa da su kuna rungumar juna su kuke tsayawa kafaɗa da kafaɗa da su kuna ɗaukan hoto waɗanda a cikin bid'a ɗin ma sun fi kowa ƙazanta sun fi kowa faɗa da addinin Allah sun fi kowa faɗa da sunnar manzon Allah ƙaulan wa fi'ilan su kuke hoto da su su kuke kai wa ziyara su kuke haɗuwa da su kuna tattaunawa da sunan mitin wai za a magance wani ishu wallahi wannan duk bid'a ne baya da alaƙa da sunna bid'a kuke kuki kun saba magabata ba wannan ba shine tafarkin magabata ba mutum nawa ya zagi manzon Allah cikinsu ko ya ta manzon Allah mutum nawa mutum nawa ya bayyana shirka a cikinsu to ga abubuwan da ke tattare da su na shirkiyat da kufuriyat tare da fasikanci da bokanci da ke tattare da su da yaƙan malaman sunna da faɗa da su amma kuma su kuke haɗuwa da su kuna runguma juna kuna yaƙan haƙori an ga yi. irin mu'amala da ɗai cikin goma ɗinta ba za ku iya wa ɗan uwanku a halin sunna wanda yake akan gode bai madaidaici ba to sunna wa kuke ga abin da shi shekul islam yake faɗa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 kuma malamai da dama sun nakalto wannan ijima'i idan ka koma sharhu sunna eh, ba ba mu da lokacin karanta shi na albagawi ya kawo wannan ijima'i idan ka koma littafin eh, al-ittisam na abu ishaq ash-shatibi shi ma ya nakalto wannan ijima'i ijima'i ne na malamai dan a ƙaurace masa ake ba a kusantarsa ba a kusantarsa ba a yabonsa wannan ijima'i ne saboda haka abin da kuke yi bayan saba ma Allah ne wa iza ra'aita Yahudu na fi ayatina da anhum Allah cewa a kau da kai a kansu wannan ƙazaman lalatattun yan bidi'a ɗin waɗanda suka shahara wajen cin mutuncin sunna da malaman sunna kau da kai a kai a kansu ba alkhairi kwata-kwata tare da su ba wani abu da za ka tsinta a tare da su kyale su da shirka da dattin da yake tare da su shi kaɗai ya ishe su bala'i amma in ba haka ba kai ma abin da ya shafe su na bala'i zai iya shafi wanka e eh, to bari mu koma cikin zantuka na magabata mu karanto a daga bisani sai mu dawo ga maganganun malamai e bari mu ɗauki littafi ƙwaya ɗaya daga cikin littattafan magabata ah, ina jin wannan bari mu fara da sharhu usuli itiqadi ahli sunnati wal jama'a eh wanda gashi a gabana so insha Allah za mu karanta maganganu na magabata ah, wanda shi abul qasim hibatullah Allah laka'i rahimahullahu ta'ala ya bar duniya hijira da 418 418 to wannan littafi na uh, ya kawo maganganu musamman aljuz'ul awwal ya kawo maganganu daga magabata da yawa wasu sun tabbata mafi yawa wasu kuma akwai maganganun malamai a kansu e to ya kawo asar daga alhassanul basari rahimahullahu ta'ala yana cewa gashi na hadda isnadi yake kawowa amma ba mu da lokacin karantowa. alhassan albasar yake cewa la tujalisu ahalal ahawa'i ku ji da kyau la tujalisu ahalal ahawa'i a waccan magana da muka karanto ta shekul islam na taimiyya sai ku rike ta a matsayin ka'ida duk wani dan bid'a da zamu ambata to shi muke nufi dan bid'an da yake mai kira zuwa ga bid'arsa sannan kuma mai bayyana bid'a din to alhassanul basari ya ce la su ahlal ahwa'i kar ku zauna tare da yan bid'a eh kar ku yi musharaka zama tare da su tajalasa eh ala ta fa'ala. wanda akwai nau'i na musharaka a ciki kar ku yi musharakan zama tare da ma'abuta son zuciya su ne yan bid'a wala tujadiluhum wala tasma'u minhum kai hatta jayayya ma kar ku yi jayayya da yan bid'a asali asali ma jayayya da 'yan bid'a tattaunawa ma da su magabata ma hanawa suke yi sai inda lalura sai inda bukata so duk abin da zai sa a ce ga ka ga dan bid'a magabata ba sa son shi ba sa son shi kuma ba sa goyon bayansa to wannan asar ba shi kaɗai ya kawo shi ba idan ka koma cikin shu'abul iman na albai ya kawo shi ya kawo wannan asar ɗin eh. sannan na biyu haka kuma ya kawo asar daga abu zuwa abu kilaba ta hanyar hamadu bin zaidin e, har zuwa eh, wato daga ayyub daga abu kilaba abu kilaba yake cewa "Latu la suhum kar ku yi musharakan zama da 'yan bidi'a kar a ganka kujera ɗaya tare da ɗan bidi'a ga ƙugunka ga ƙugunsa a zaune ga kafaɗanka ga kafaɗansa kaga wannan ya ƙunshi hoto da shi wannan ya ƙunshi haɗuwa da shi a tattauna wai don a magance wani ishu wannan duk ba ta farkin magabata ba ne Bidi'a ce muhu da sa kuka ƙirƙiro kuma wajibi ne ku tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wajibi ne wajibi ne ba irin wayannan 'yan bidiya ake wa haka ba wannan ƙazamai lalatattu shaidanu jahilai fasikai ba su ake wa wannan mu'amalar ba wala tukhalituhum kuma kar ku cakudu da su kar kuna cakuduwa da su a ganka ka faɗa ka da tashi ko ka rungume shi ya rungume ka ana murmushi ana dariya abu kilaba ya ce kar a yi wannan eh, ba a mukhalata da ɗan bid'a sai ce fa inni la amanu ba na amincewa ni ba ni da aminci an ya ga misukun fi dalalatihim cewa za su nutsar da ku a cikin ɓatarsu Eh, muddin kana zama tare da dan bid'a to kai ma wata ran sai an ganka kana bid'a ka rubuta ka aji eh, masu wannan ɗabi'a ba wai fata muke ba kuma ba murna muke yi ba amma in ba su tuba ba to wata ran sai kun gansu suna aikata wasu bid'o'i daga cikin bid'o'i waya daga cikin illa illa mafi muni ta zama tare da ɗan bid'a wa yulabbisu alaikum kathiran mimma ta'rifuna kuma za su ainihin cakuɗe muku abubuwa da dama da kuka sani eh su sa muku talbisi su sa muku rikici da rudani kun san abu kaza amma sai ku dawo kuna shakka a kansa abu kilaba yake faɗan wannan shi ma wannan asar al'imamu darimi ya ruwaice shi a littafinsa da ya shahara da sunanu darimi a cikin al a ƙarƙashin babin ijtinabu ahlil ahwa'i wal bida'i wal khasu nisantar ma'abuta bid'a ma'abuta son zuciya da ma'abuta bid'a da waɗanda ake jayayya da su akan lamarin addini a ga magabata babi ma ake kullawa a kawo maganganu so kaga ba matsala ce wadda take jiya jiya aka fito da ita ba karatu ne wanda yake da ɗaɗɗen karatu a cikin littattafai so haka ya sake kawo asar daga abdullahi ibn mubarak ibn mubarak abdullahi ibn mubarak yake cewa ya kunu majalisu kama almasakin kai ahlus sunna yi ƙoƙari wurin zamanka wanda kake zama tare da shi ya zama talakawa ne miski ne ma waɗanda ana ganin ma ba su cancanta a zauna da su ba wa iyaka an jalisa sahiba bid'atin kai canka kar ka zauna tare da ma'abuta bid'a kar ka yi abuta tare da shi kar ka saki a ganka tare da shi kar ka saki haka ya sake kawo asar a daga alfudai ibn iyad yana cewa man atahu rajulun duk wanda wani mutum ya zo masa fa shawara hu ya neme shi shawara fadallahu ala mubtadi'in sai ya ɗora wannan da ya kawo mai shawara zuwa ga wani ɗan bid'a ya ce a'a ai tun da karatu za ka yi je ga wani ɗan bid'a can ko tun da abuta za ka yi je ka yi abuta da wani faƙadi gashal islama to shi wanda ya yi wannan abun wato ya ha'inci musulunci wato mutum ma ya baka shawara sai ka yi ƙoƙarin ɗora shi da haɗa shi zuwa ga wani wanda yake shi kuma muktar ne ɗan bid'a ne su dawo suna alaƙa to al-fudail ibn iyad yace ka ha'inci musulunci kai ma ha'inci musulunci ne wa hazaru dukhula yace ku kiyaye shiga ala ashabil bid'i ga ma'abuta bid'a kar ka sake kana ahli suna, a ganka ka kai ma dan bid'a ziyara inji al-fudail ibn iyad ba a zuwa wajen ɗan bid'a duk ɗan bid'a da yake da'iya ne ila atihi. yana kira zuwa ga bid'a ƙarara a sarari to ba a kai masa ziyara ku kiyaye abin magabata ke faɗa ke kenan fa innahum yasudduna anil haqq saboda yan bid'a suna kange al'umma daga gaskiya ba sa bari a aiki da gaskiya haka ya sake kawo maganar shi al-fudail ibn iyad wato shi dai Allah laka'i al-fudail ibn iyad yake cewa la tajlis ma'a sahibi bid'atin kar ka zauna tare da dan bid'a fa inni akhafu an yanzila alayka la'ana kuje da kyau la tajlis ma'a sahibi bid'atin kar ka zauna tare da ma'abuci bid'a fa inni akhafu an yanzila alayka la'ana domin ina ji maka tsoron kada la'anar Allah ta sauka a kanka kar tsinuwar Allah ta sauka a kanka saboda Allah ya hana zama tare da shi wa iza ra'aita allazina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin gairi wa in ma siyan yunsiyannaka shaitanu, a gani fala taq'ud fala Allah ya hana ka sai ka je ka yi to kaga ka buɗa ma ƙofa na saukan azabin Allah a kanka to ko wannan ɗaya bai ishe kuwa azi ba ka je ka zauna da ɗan bid'a ƙazami haka ya sake kawo asar daga alfudail ibn iyad yake cewa la tajlis ma'a sahibi bid'atin kar ka zauna tare da ma'abuci bid'a kar ka zauna domin ahbatallahu amalahu wa akhraja nural islami min qalbihi wa a ahabba Allah 'abdan tayyaba lahu mat'amahu to wannan duka dai ƙari ne akan waccan magana da ta gabata cewa duk mutumin da yake ƙoƙari ya zauna tare da ɗan bid'a to yana ƙoƙari ya rosa addinin ne addinin zai rosa haka daga al-fudail ibn iyad hawa yau yake cewa sahibu sahibul bid'a ma'abuci bid'a la ta'ammanhu ala dinika karka amince masa akan addininka wala tushawirhu fi amrika karka ɗauki al'amarinka ka je ka kai masa shawara ba a neman shawarar ɗan bid'a ba a neman shawararsa wai a ce wai to ga wani al'amari ana neman ka ba da shawara a kansa ba a neman shawarar ɗan bid'a eh, fasiki ne fushin Allah da yake tattare da shi da datti na shirka da kafirci da fasikanci ba za su ba shi damar yama yama yi tunanin abin da yake daidai ya gaya ma al'umma ba bali a ce a ai za a gayyato shi ai za a yi mitin da shi ai shi ma zai ba da shawara wace shawara zai bayar ba a neman shawarar ɗan bid'a al'amari kowane iri ne ba a neman ɗan bidi'a a kansa kawai alaƙa ka da ɗan bidi'a inda yana faɗa da addini to kai ma ka yaƙe shi ka ƙaurace masa ka yaƙe shi idan ya yaɗa wa al'umma shi ba to kai masa raddi kai masa martani har lokacin da Allah zai kawo gwamnatin musulunci ta kama su ta yi musu hukunci dama shine shine abin da yake akan ɗan bid'a wanda duk inga gwamnatin musulunci kama su za ta yi ba kyale su za a yi ba ya ce wala ta jilis ilaihi kar ka zauna zuwa ga ɗan bid'a faman jalasa ila sahibi bid'atin duk wanda ya zauna tare da ɗan Bidi'a? to warrasa Hullahu al'ama Allah zai gadan masa da makantan zuciya sai zuciyarsa ta makanci in ma yana da basira sai ta dushi sai ya samu tsamsul basirati duk mutumin da ya kaga yana abuta da ɗan bid'a to ya buɗa ma kansa ƙofan na toshewar basira da shafewar hasken imani a zuciyarsa in ji alfudail ibn iyad rahimahullahu ta'ala haka ya sake kawo asar daga shi alfudail yana da maganganu da yawa alfudail ya tsani 'yan bid'a to daga cikin maganganunsa yake cewa wa alamatun nifaƙi yana daga cikin alama cewa wani akwai rashin lafiyar munafunci tare da shi shine an ya ƙumar rajulu mutum ya tashi wa ya ƙa'udu ma'a sahibi bid'atin ya zauna tare da ɗan bid'a wato alama ce na cewa ma akwai datti akwai rashin lafiyar munafunci tare da kai a ganka kana zama tare da ɗan bid'a ko kana abuta tare da shi a wurin magabata wannan kaɗai alama ce ta cewa kai munafuki ne ko akwai munafunci tare da kai in ji al-fudail ibn iyad haka ya sake faɗa hawa yau dai abul qasim allalaka iya ƙara kawowa eh. yake cewa shi al-fudail ibn iyad yake cewa wala yumkinu an yakuna an ya kuna sahibu sunnatin yumali'u sahiba bid'atin illa minan nifaqi al-fudail ibn iyad yace ba zai taɓa yiwuwa ba a samu wani ya ce shi ahli sunna ne kuma sai ka gan shi yana karkata yana taimakon ɗan bid'a ha wannan ba zai yi ba in ma haka ta faru to wannan munafuki ne munafukin ahli sunna ne munafiki ne in ji alfudail ibn iyad ba zai taɓa yiwa a matsayin ka kai na ahlus sunna ba kuma a kana karkata zuwa ga ɗan bid'a har kana taimaka masa to waɗannan fasikan fajirai waɗanda suka shahara wajen yaƙar Allah da manzon Allah da faɗa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ce akwai wasu da sunan sunna har taimaka musu suke yi suna ba su gudunmawa wato suna ba su gudunmawa su zo su rosa sunna su rosa addini haka muke jin labari haka muke jin labari kuma halin suna ne wasu ma suna da awanci wasu malamai ne amma waɗannan fa da ke zagin Allah su zagi manzon Allah su zagi malaman sunna a ko ta ƙarƙashin ƙasa taimaka musu suke yi suna suna ba su da'ami su ne musu tamwil suna ba su kuɗaɗe ko su yi musu hanya su samu kuɗi da sunan sunna gobe kuma ya kafa kyamara ya ce shekul ta yi taimiyya ɗan luwaɗi ne ɗagutu ne kafiri ne kaza kaza da sauransu sannan wannan a ja baki a yi shiru wannan zai yi sana abu ne wanda zai iya zama gaskiya tunda ka kai mai ziyara ko shi ya kama ziyara an zo an rungumi juna an yi hoto an yada wa social media eh, to don ka bashi kuɗi wanda ai ba abin ban mamaki ba ne kuma bale ma al'ada ta gudana cewa in mutu ya kama ka ziyara ai kakan dan bashi wani abu to gashi alfudailu yana a ibnu iyad yana cewa duk mai da'awar sunna ka gan shi yana karkata zuwa ga ɗan bid'a kuma yana taimaka masa to wannan alama ce na cewa akwai munafunci tare da wannan mai da'awar sunna ɗin akwai munafunci tare da shi su wannan kaɗan daga cikin asar da ya kawo kaɗan daga ciki eh abul qasim hibatullahi abul tabarani wannan fa littafin an rubuta shi batun karni na biyar fa shekara kusan dubu da suka gabata a baya kai sama ga dubu aka rubuta shi sunansa ma sharhu usul i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a amma yau ka dibi abin da wasu da da sunan sunna kuma abin da suke yi abin da suke yi so wannan kenan saboda haka a za mu karanto kaɗan daga cikin maganganun malamai su kuma abinda suka faɗa eh, wancan asar ne na magabata akwai wasu da ya kawo daga sahabbai wasu daga tabi'u tabi'i na ba mu da lokacin karanta su kun ga yadda lokaci ya ba mu wahala kun ga yadda lokaci ya ba mu wahala su saboda haka yanzu sai mu ɗan koma littattafan magabata malamanmu na sunna mu ji abinda da suka faɗa akan wannan ƙadiyya da kuma abinda suka rubuta eh, saboda haka wajibi ne a fito a wa al'umma bayani Eh, wannan bid'ar da aka kirkiro na rusa ƙa'ida ko asal min usul ahli sunnati wal jama'a wallahi wajibi ne a tuba <coughs> wajibi ne wani mu fara da abu ishaq ash-shatibi a littafinsa al-ittisam ga abin da yake cewa <coughs> dangane da kai wa dan bid'a ziyara yake cewa wa amma annal mashiya ilaihi amma kaga wanda zai yi tafiya zuwa ga ɗan bid'a da suna ya kai masa ziyara al'imamu shaɗibi ya ce wal lahu da wanda zai girmama ɗan bidi'a ya kamba ba shi ɗan bidi'a da ya shahara da faɗa da Allah da manzon Allah ka ce za ka kai masa ziyara eh? ɗan bid'a ya shekara sama ga saba'in yana faɗa da sunnar manzon Allah ƙarara a sarari ka ce wai zaka kai masa ziyara to ka ji abin da shi Abu Ishaq Shatibi yake cewa yace mu'inun ala hadamil islami wanda ya haka to ya ba da gudunmawa akan rosa addinin musulunci ya ba da gudunmawa akan rosa addinin musulunci sai ce faƙar ƙaddama min na ƙalihi maganganu sun gabata akan haka ya kawo maganganu a baya to haka ya sake kawo wani hadisi duk da bai tabbata ba man a ata sahiba wa ƙirahu faƙar ya ana ala hadamil islam wannan bai tabbata cewa manzon Allah ya faɗi wannan lafazin ba amma dai malamai da magabata suna faɗa amma bai tabbata zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama ba sai mu magana akan isnadi ko maganganun malamai a kansa ba haka ya sake kawo wani hadisi man waƙara sahiba bid'atin faqad ana ala hadamil islam shi ma wannan bai tabbata ba to bayan ya kawo waɗannan maganganu guda biyu bayan waccan magana tasa sai ce wa jami'uha haka yana daga cikin abin da ke haɗa ke haɗa ta fil ma'ana a cikin ma'ana masu hafi min ƙaulihi abin da ya inganta kaga wancan bai ce ya inganta ba eh wato shi karan kansa ya kawo da a madadin malamai suna ambata amma wannan da yake ya tabbata hadisi ne sahihi al'imam al-bukhari ya ruwaice shi haka al'imam muslim cewa man ahdasa hadasan au awa muhdisan fa’alaihi la’anatullahi wal mala’ikati a su ajma’in alhadis ko wani lafazi mai kama da haka fi sahihil bukhari wa muslim anabi ya ce duk mutumin da ya ƙirƙiri wata bidi’a ko kuma ya ba da mafaka ya taimaka ma ɗan bidi’a to la’anar Allah da mala’iku da mutane gaba ɗai ta tabbata a kansa mutumin da zai ba ɗan bidi'a mafaga ko ya bashi gudunmawa to sai abu ishaq shatibi ya ce zuwa wajen ɗan bid'a da girmama shi ya shiga cikin wannan ma'anar ya shiga ciki wato ka taro shi kuma ka bashi gudunmawa sai ce fa'innal iwa'a domin ba ɗan bidi'a mafaka ko ba shi malaba ko taimaka masa yu jami'u tauƙira yana haɗuwa yana ƙunsar girmama shi eh, duk ɗan bid'an da ka ba shi malaba ko ka taimaka masa to wannan ya ƙunshi akwai girmamawa a wurinsa a wurinka zuwa gare shi wa wajahu zalika zahirun kuma fuskar haka a bayyane take li'annal mashi ilaihi domin ka ce za ka yi tafiya ka je ka kai ziyara wa ɗan bid'a ƙira lahu da kuma kamba ba shi ta'azimun lahu da ajali yi. ka girmama shi ne don bidi'arsa wa qad alimna kuma haƙiƙa mun san anna shar'a ya amuru bi zajrihi shari'a ta yi umarni da a tsawata wa ɗan bid'a ba wai a taimaka masa ba alaka ka da dan bid'a kawai masa nasiha wani eh ka tuba ka ji tsoron Allah Shi ne alaka ka da dan bid'a wa ihanatihi da kuma wulaƙanta shi lokacin da ya kangare ya fandare ya zo yana yada ta wa izlalihi da ƙasƙanta shi bima huwa ashaddu min haza da abin da yake ma yafi wannan tsanani kai za a iya yi masa sai ba da misali ka darbi wal in akwai hukuma ta addini wata damu da addini to za ta iya kawo za ɗan dan bid'a ta yi masa bulala A kan bid'a da yake ko ya da barna da yake wani ma za a kashe shi wani abu ishaqa abu ishaqa shatibi yake faɗa cikin al Itisa. to ina kun ka samo na kai wa yan bid'a ziyara ko shi ya kawo ma ziyara ko ka taimaka masa ina ka samu wannan karatu kuma ɗan bid'an da a wannan zamani a wannan zahira ɗin shi ne fi kowa ƙazanta da wanda ke bid'a sani a ɓoye wannan can da tsakaninka da kai da shi amma wanda zai zagi Allah ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama eh, ya rosa addini kuma ka zo ka ce ka bashi gudunmawa wannan ai kaga ba zai yi ba so haka al'imamu ahmad rahimahullahu ta'ala yana faɗa kamar yadda ya zo cikin littafin al'ibanatul kubra ta ibn babba al'imamu ahmad yake cewa ahalul bida'i ‘yan bida'a layan bagi le ahadin an yi jalisahun layan bagi baya halatta ga wani ya ce zai zauna tare da su ba a zama tare da ɗan bida'a wala khalituhum kuma ba zai cakudu tare da su ba ba zai zo kafaɗa da kafaɗa da shi ba na har a yi hoto ba zai zauna kujera ga kujeransa ga ta ɗan bid'a ba eh in dai kai sunna kake wala ya anusu bihim kuma baya ɗebe kewa da ɗan bid'a baya ɗebe kewa da ɗan bid'a in ji al-imamu ahmad ka koma cikin al'ibanatul kubura ya kawo wannan magana shi ibnu batta haka a cikin littafi al'adabu shari'iyya na ibnu muflih ibnu muflih ya naƙalto maganar wannan alƙadi abul hussein mai littafin eh, abin nan Eh, rahimahullahu ta'ala eh, a littafinsa a littafinsa al'adabu shar'iyya to ga abin da shi alƙadi abul husain yake cewa la takhtalifin riwayatu fi hajari ahlil bida'i ƙauracewa ma'abuta bid'a riwaya ba sa riwayoyi ba sa sabani akan haka ma'ana ba sabani daga magabata kan cewa wai a ƙaurace cewa dan bid'a ko ba za a ƙaurace masa ba sabani ijma'i ne ijma'i ne wa fusaƙil milla da fasikan addini wanda suke fasikai a cikin addini wala farka fi zalika baina zirrahimi wal ajanabi kuma wajen ƙaurace wa ɗan bid'a ko mai saɓon Allah ba a bambantawa tsakanin cewa wannan kana da zumunta da shi ko ba ka da zumunta da shi ba a yi duk wanda yake ɗan bid'a ne ko da akwai zumunta tare da shi kuma bid'an nan lailan wani haran yana kira zuwa ga abusa. to wajibi ne ka ƙaurace masa saboda cika umarnin latajidu ƙauman qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu sai ce mi walau kanu au abina'ahum au ikhwanahum au ashiratahum har zuwa ƙarshen aya ba zai kai mumini ne ba in ji Allah subhanahu wa ta'ala ka yadda da Allah ka yadda da ranan ƙarshe kuma kaso wanda ya ƙi Allah wannan kuwa ko da iyayensu ne in ji Allah ka dibi matsayin uba uba yana da matsayi amma tun da yaƙi Allah yaƙi manzon Allah yaƙi addinin musulunci to Allah da manzon Allah suna gaba, da shi to wajibi ne shi ka kishi ka so Allah to wale ɗan bid'an da ba mahaifinka ba ne ba ɗan uwanka ba ne ba ka da wata alaƙa da shi ta zumunta to shi ne nan alƙadi abul husaini yake cewa ba bambanci fa wajen ƙauracewa wa ɗan bid'a da wanda a ce kana da zumunta da shi ko baka da zumunta da shi babu haka ibnu ibnu muflih hawayo a cikin littafinsa al'adabu shar'iyya al'adabu ash-shar'iyya mujalladinsa na farko shafi na 229 ga wata magana da yake cewa yake kawowa yace yusannu hajaru man jahara bil ma'asi alfi'iliya wal qawliya wal ibn muflih ya ce an sunnanta sunna ne a ƙaurace ma dukkan wanda ya bayyana sabon Allah sabon ne nan na aiki ne ko na magana ne ko na aƙida ne duk wanda ya bayyana saɓin Allah ta fuskar aiki ko magana ko ƙudurcewa a zuciyarsa ya ce to sunna ne a ƙaurace masa sunna ne a ƙaurace masa haka ya sake kawo maganar alkhattabi eh alkhattabi wanda maganarsa ta zo a cikin littafin aunul ma'abud da kuma nihaya eh, fi garibil hadis al'imam al-khattabi rahimahullah yake cewa inna hijirata ahalil ahwa'i haƙiƙa ƙaurace ma ma'abuta soye-soyen zuciya wal bida'i da ma'abuta bida'a da'imatun alamarril auƙati wato mai wanzuwa ce har zuwa shuɗewar lokuta ba lokacin da za a ce ai an daina ƙaurace wa ɗan bidi'a babu sai dai in ɗan bidi'an ba wanda shari'a ta ce a ƙaurace masa bane wanda bayani ya gabata akan haka malam ta zahar minhum taubatu in dai ba tuba ta bayyana ga gare su ba wa ruju ila alhaqi kuma su dawo zuwa ga gaskiya to abin da ya kamata ku ku gaya ma wa'annan yan bidi'an kenan ba wata alaƙa tsakaninmu da ku sai kun tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala haka ibn al athir shi ma wanda maganarsa <clears throat> mai littafin faidul qadir ya kawo ta shi ma ya yi kwatankwacin irin wannan magana cewa hajjuru ahalil ahwa'i wal bida'i ƙaurace ma'abuta soye-soyen zuciya da bid'o'i matulubun abadan abin nema ne har abada eh, har abada abin nema ne shar'an ta fuskar shari'a haka al'imamu ahmad shi ma ya faɗa yake cewa a shi kuma maganarsa ta zo a cikin al'adabu shari'iyya ibnu ibnu muflih ya kawo ta ya ce waya jibu hajiru man kafara au fasaka al'imamu ahmad ya ce yana waje ba ƙaurace ma wanda ya kafurta ko ya zo da wani abu na fasikanci bibid'atin wanda wannan fasikancin ya zo ne da wata bid'a auda'a ku ji da kyau auda'a ila bid'atin mudillatin au mufassiqatin ko kuma ya yi kira cewa a zo a bi bid'arsa kullun kira yake zuwa ga a zo a bi ɗariƙarsa A bishehinsa, kullum. lailan wani haram baya da aiki sai wannan to wannan al'imamu ahmad ya ce wajibi ne a ƙaurace masa ba a kusantarsa ba a kusantarsa ba a haɗuwa da shi a yi hoto ba a kai mai ziyara shi ma ba zai kai maka ziyara ba alaman ajaza anin raddi alaihi musamman ga wanda yake ya kasa yi masa raddi ba ka iya masa raddi to shi wajabcin ya fi ƙarfi a kansa au khafan da bihi ko kuma ya ji tsoron ya rudu da shi shi ma zuwa zuwa zuwa shi ma ya narke ya zamo dan bid'a kamar sa wata'azzi ko kuma ya ji tsoron dan bid'a ya cutar da shi duna gairihi amma fa ban da waninsa hey banda waninsa shi kan wanda yana da iko ya masa raddi to ya yi masa ya yi masa raddi amma kai tun da ba za ka yi masa raddi ba ba ka iya masa wa'azi ba ka iya masa gyara a to wajibi ne ka ƙaurace masa wajibi ne to wannan kaɗan daga cikin maganganun malamai eh. sannan bari mu ƙara da wani malami shi ma ya wata magana mai muhimmanci shine abul qasim attaimi mai littafin al-hujja fi bayanin mahajja al-hujja fi bayanin mahajja eh, a cikin aljuzu usani shi ma ga abin da ya kawo dangane da ita wannan matsala ɗin abul qasim taimi yake cewa wa tarku mujalasati ahlil bid'a barin zama da 'yan bid'a wa mu'asharatihim da barin abuta ko zamantakewa tare da su sunnatun Allahu akbar sunnatun sunna ne to da Allah kishi ya ne ne kishiyar ƙauracewa 'yan bid'a da abuta da su shine riƙonsu aminai da zama tare da su ana ganin ku tare kuna hotuna kuna mitin kuna kaza kuna kaza kaza da sauransu Bidi'a ne shi tun farko muka ce sun shigo da wata bid'a amma ba lalle ba ne su san abin da suke bid'a ne ba lalle ba ne. amma abin da suke yi bid'a ne saboda mi kishiyar abin da yake wa sunna ne sunna ƙaurace wa ɗan bid'a da barin zama da shi in ji abul qasim ga littafi a gabana al-hujja fi bayanin mahajja sai ya ci gaba da cewa li Allah ya alaƙa bi ƙulubi du'afa'il musulmi na ba'adu bid'atihim abin da yasa aka ce ka ƙaurace musu saboda kada masu rauni daga cikin musulmi waɗanda ba su yi karatu ba imanin su bai da ƙarfi sosai kar wani abu ya ratayu a cikin zukatansu na bid'o'in waɗancan 'yan bid'o'in da kake alaƙa da su to shi yasa shari'a ta ce ka ƙaurace musu kuma ƙaurace wa sunna ne sunna ne wa hatta ya alaman nasu annahum ahlul bid'a a ƙaurace musu har mutane su san cewa waɗancan 'yan bidi'a ne a to misali mutum ne na bidi'a kullum kana tare da shi to ya za a yi wanda bai karatu daga cikin waɗanda suka yarda da cewa kai malami ne su ɗauka cewa wancan ɗan bidi'a ne kaif ya hakan zai faru kaga ai ba zai yiwu ba ƙaurace musu to shi zai sa wanda ma bai karatu bai fahimci cewa ashe wancan maɓarnaci ne maɓarnaci ne sai ce wali Allah ya kuna mujalasatuhum kuma an ce a ƙaurace musu ne hikima ta biyu hikima ta farko don a san su 'yan bid'a ne hikima eh, ta farko don kada abin wani sashe ya ɗarsu a zukatansu na bid'o'in wa’yancan sannan hikima ta biyu don a gane su 'yan bid'a ne to hikima ta uku ya kawo ya ce wali Allah ya kuna mujalasatuhum zari'a ila zuhuri bid'atihim kuma an ce a ƙaurace musu saboda kada zama da su ya bayi zuwa ga yaɗuwar su. saboda haka haɗuwa da kuke yi da su kai musu ziyara su su kawo ma ziyara a haɗu a ɗau hoto ko a dinga haɗuwa ana mitin ku shirya wani abu wa juwa junanku za ku dinga haɗuwa kuna mitin to wannan taimaka musu ne a kan. yaɗuwar bid'as in ji abul qasim gashi taimi rahimahullah eh, littattafai da yawa littattafai da yawa eh, bari mu ƙara karanta wata magana lokaci bai mana adalci ba a yau eh, saboda haka ga wannan ibn babba a cikin littafinsa al'ibanatu sugura wato a sharhuwar ibana kenan shi ma ga abin da ya ce a shafi na 323 ya ce annahayu an mukhalatatil mubtadi'ina hani akan cakuduwa da 'yan bid'a cakuduwa da 'yan bid'a an hana shari'a ta hana a ganka ka fada da ka fada tare da ɗan bid'a to shari'a ta hana wannan sai ce wala tushawir ahadan min ahlil bid'i fi dinika karka ba da shawara ga wani daga cikin 'yan bid'a cikin lamarin addininka karka ba shi shawara wala tura fiqhu fi safarika kuma karka yi tarayya da shi murafaka da shi kar ka kasance tare da shi a cikin tafiyarka ko tafiya za ka yi to in kana da dama kar ka shiga mota ɗaya tare da ɗan bid'a wannan shi ne sunna sai dai in ba ka da wanda za ka yi to wannan kaga lalura ce amma in kana da wanda za ka yi kar ka shiga mota ɗaya tare da ɗan bid'a karka hau ɗan a caɓan ɗan bidi'a wa in amkanaka Allah tu bahu fi jiwarika kai in kana da iko ko makotaka kar yi da dan bidi'a. a ga gidanka ga gidan dan bidi'a. a <laughs> ko alama sai dai in baka da iko sai ce wa mina sunna gaji yana daga cikin sunna sunnarwa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mujanabatu kulli man i'taqada shay'an mimma nahu. ƙaurace ma duk wani wanda ya ƙudurce bid'o'in da muka ba da misalai a baya duk wanda ya ƙudurce su to wajibi ne a nisance shi wa hijranuhu da ƙaurace masa wal maqatu da nuna masa fushi yanzu wanda ya zo ya hoto da ɗan bid'a yana waƙi haƙora yana dariya sunna yi <laughs> wallahi bid'a yi bid'a yi wajibi ne kuma ya tuba wa hijranu man walahu kai wannan ɗan bid'a ne wanda yana da awa sunna kuma sai kaga yana jibintar wannan ɗan bid'a kuma da da'awar shi ahli sunna ne to mala ya ce shi ma ka ƙaurace masa shi ma ƙaurace masa ƙaurace masa shi ma wannan da ya ce shi ahli sunna ne amma sai kana ganin shi tare da ɗan bid'a yana soyayya da shi ibnu babba ya ce ƙaurace masa wa nasarahu ko kuma ya ba shi gudunmawa E, ta ƙarƙashin ƙasa yana tura masa kuɗi amma kuma ya hau social media ya yaɗa bid'a ya zagi malaman sunna la haula wala quwwata illa billah wa zabba anhu ko kuma a'a aka zo aka yi wa ɗan bid'an raddi sai ya fito ya bashi kariya ya fito ya ba kariya ku tuna da abin da ya faru matsalar azumi ta limami a abuja a sheik alkasim hafizahullah da ya yi masa raddi wasu koma suka yi suna ba shi limamin abuja kariya kuma da sunan sunan su ahalis sunna ne to su waɗanda suka yi wannan aikin su ne ibnu batta ya ce su ma ka ƙaurace musu saboda hukuncin su hukuncin waɗancan saboda sun mara ma ɗan bid'a baya shi ba mala alƙasin fa raddi ya ba don ya kare gaskiya fa ya yi wa limamin abuja raddi amma sai ga wasu da sunan sunna ta ƙasa suna ba shi kariya suna sukan mala alƙasin. wasa habahu ko kuma ya zo ya yi abuta da ɗan bid'a ɗin kuma shi ahli sunna ne to mala ya ce ƙaurace masa wa in kana alfa'ilu lizalika yuzhiru sunnata ko da wanda ke aikata haka kaga yana bayyana sunna ko da ya ce a shi ahli sunna ne kaza da sauransu to kaurace masa kaurace masa eh wato idan ka masa nasiha bai ji ba ka mai wa'azi bai ji ba amma sai kaga abin yana ta ci gaba yau ka gan shi wajen wannan dan bid'a gobe ka gan shi wajen wannan dan bid'a yau ka ga yayi hoto da wannan dan bid'a gobe yayi hoto da wannan dan bid'a ya taimaka ma wannan dan bid'a yayi kaza yayi kaza yayi kaza yi mai nasiha bai gyara ba to kaurace masa saboda ya zo da bid'a cikin addini ya zo da bid'a yanzu wannan littafin maɗatai ne littafin maɗatai ne amma bari mu karanta magana al'imamu shaukani ku ji abin da yake faɗa bari mu karanta ta sai mu yi tsokaci akan shi maɗatai ɗin eh al'imamu shaukani a tafsirin ga shi fatful qadir rahimahullahu ta'ala ƙarƙashin waccan aya dama na ce muku za mu karanta wa idza ra'aita allazina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum to a cikin wannan aya sai shi al shaukani yake cewa wa fi hazihil aya mau'izatun azima cikin wannan aya akwai wa'azi mai girma liman yatasammahu bi mujalasatil mubtadi'a e ga wanda yake musamaha cewa a iya mu'amala a iya zama da ɗan bid'a ko shi zai iya yi to a cikin waccan aya akwai wa'azi gare shi shi wanda ke musamaha yana sakaci yana nuna cewa ai ba komai kaza kaza kaza ai yanzu ya kamata a haɗa kai ai ai mi ai mi ai mi ai mi to sai ya ce akwai wa'azi gare shi akwai wa'azi gare shi sai ya ce allazina yuharrifuna kalam Allah waɗanda suna jirkice maganganun Allah wa na bi kitabihi suna wasa da littafin Allah wa sunnata rasulihi suna wasa da sunnar manzon Allah wa na zalika ila ahwa'ihim almudilla wa bida'ihim alfasida kuma suna mayar da wannan abun zuwa ga soyayyen zukatansu da kuma bid'o'insu masu batarwa fa innahu iza lam yunkir alaihim lallai in bai yi inkari wa 'yan bid'a ba wa yughayyir a wa yughayyir <clears throat> wa yughayyir ma hum fihi kuma bai canza abin da suke ciki ba fa aqallul ahwali an yatruka mujalasatahum mafi karancin abin da zai iya yi to shine ya daina zama tare da su a daina ganin shi tare da su sai ce wa zalika yasirun alaihi gairu asir kuma barin zama tare da dan bid'a abu ne mai sauki ba mai wahala ba to yanzu wannan mai wannan littafin al'awasim eh wanda littafin mun wargaza shi da izinin Allah to a cikin littafin nan ne fa ya ɗauko maganar abdulkarim jili da ya yi a cikin littafin sa kamil kan cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kamanta manzon Allah da hanwai da hanwai hanwawa hanwainiya cewa manzon Allah yana iya rikida da dukkanin kowace irin sifa wadda ya ga dama kuma zai iya bayyana da surar ka kai kuma in ya bayyana da surar ka kuma duk abin da ka faɗa ba kai ka faɗa ba manzon Allah ne ya faɗa har ya kawo cewa a shibli manzon Allah ya taɓa bayyana da sura shibli sai shi to <laughs> shi shibilin za mu ce ko shi manzon Allah wal iyazu billah wai sai ya ce ba almajirinsa ka shaida cewa ni manzon Allah ne to shi kuma ɗalibin yana da kashafi ya san sha'anin sai ya ce na shaida ashhadu annaka rasulullah ya kalli malaminsa shibli ya ce na shida da cewa kai manzon Allah ne saboda wai yana itikadin yanzu manzon Allah ne ba shibilin bane kamar yadda suna da aƙida Allah yana tajalli yayi magana da harshen halitta aƙida Alhaji Ibrahim Iyas da sauran sufai to haka suna da aƙidar cewa manzon Allah shi ma yana tajalli ya bayyana da sura duk abin da ya ga dama dabba ne mutum ne aljani ne mala'ika ne komai yana iya bayyana kuma in yayi magana to manzon Allah ne ya magana ba wannan halitta ba a cikin ba wannan littafin ba ya kawo wannan ƙazamar magana kuma daga ƙarshe bayan ya kawo ta ya ce na kawo maka wannan magana ne tare da tsayinta saboda mahimmancinta amma fa shi ne za ka je ka gayyata wai ka zauna ka yi mitin da shi wanda ya ci mutuncin manzon Allah ya kawo maganar cin mutunci ga manzon Allah kuma ya goya mata baya don nan magana shirka ce kafirci ce zagin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ai ban tashi ne ko a ganka ka rungume shi kana hoto tare da shi eh, wannan ƙazamin mutumin ƙazami ƙazami so saboda haka saboda yanayi na lokaci <clears throat> nan za mu dasa aya ah, ba don abubuwan faɗa sun kare ba saboda network ya ba mu wahala amma dai a dunkule ah, kun ji bayanin magabata dangane da ita wannan zahira din. wadda take ƙoƙarin rushe wani rukuni na alwala'u wal bara shine kisimi na biyu shine albara'u eh so saboda haka abin da zan faɗa daga ƙarshe shine wasu kamar da na faɗa a farko ni a tunane na fa ba su karanta wa'annan abubuwan ba ba su fa karanta ba su muna yi musu nasiha su koma su je su nemi littattafai inda suke bayani kan aƙida sharhu usuli itiqadi ahli sunnati wal jama'a al ibanatul kubra ta ibnu babba da Asugura. sugura aqidatu salaf ga littattafai nan da yawa a sharia ta al'ajurri ga ta ita ma ba mu da lokacin karanta bayanansa ni a tunani na su karanta su ba in ko sun karanta kuma suka yi watsi da su e, to gaskiya wa'annan mutane <clears throat> wa'annan mutane maganar alfudai libun iyad ne akwai rashin lafiya na munafunci tare da su sun sani ko ba su sani ba sun sani mutum ya fito ya fifita maganar shehinsa akan ta manzan Allah kuma a ganka wuri ɗaya tare da shi mutum ya fito ya ce a ai kiristoci ma ba kafirai ba ne ba kafirai ba ne salatin wani wani ƙato ya fi na manzan Allah a ganka tare da shi kana hoto tare da shi wani ya kawo magana ta suka ga manzan Allah cewa manzan Allah shi ma yana iya surantuwa da kowace irin sifa kuma ya goya mata baya a ganka kayi hoto tare da shi wani ya ce ma manzan Allah ubaidullah ƙanƙanin bawa bawa ƙanƙane a ganka tare da shi wani ya shiga a masallaci yana cewa almadada almadada ya rasu rasulallah taimako in ba daga manzon Allah ba ne ba masu ba masu yana izgili kuma a ganka kayi hoto da shi kuma ka ce kai ahlus sunna ne sunna tawa sunna din tawaye sunna kan gata mun karanto cikin littattafai su wannan abin wajibi ne a taka masa birki a taka masa da kuke hotunoni da su duk duniya ta shaida cewa su ne mafi sharri a wannan zamani a wannan yanki namu daga cikin mabiya bid'a su ne mafi sharri ba malamin sunan da ba su zaga ba babu shi a duniya su dama mun sani muna da labari tun da jima'a akwai wasu suna da hulɗa da su ta ƙasa muna da labari in lokaci ya yi to za mu fito muna kama sunayensu saboda al'umma su nisance su addini in za ka yi addini ka yi addini ka cire yaudara ka ji tsoron Allah kuma ka yi abin da karatu ya hukunta ba abin da son zuciyanka ya haifan baka ba wannan shine aikin hankali amma kana, kana sunna kuma kana rara gefe ta ƙasa kana da alaƙa da ɗan bid'a ka je har ka yi mitin da shi a haɗu a ci abinci har ma a yi sallah tare kuma ya koma ya je ya hau akwai fa wani fa kwana biyu da ya kafa kyamara ya ce wa dr sani rijiyar lemu jahili maha'inci yana shaye-shaye amma wasu suka gayyace shi suka je suka yi mitin da shi suka ci abinci tare suka yi abubuwa tare tare da shi duka wannan da sunan sunna to sunnar tawaye a ina kun ka karanta wannan a waɗan mili tattafai a waɗan mili tattafai suwaye magabatanku suwaye magabatanku kai ka isa ka kawo inda magabaci ka ganshi yana wannan wannan shiririta mun ji dai kaɗan daga cikin abin da magabata suka faɗa in ka ga an kawo maka cewa ahalis sunna daga cikin magabata ya haɗu ɗan bid'a to zaka ga akwai nasiha a ciki sai ya yi masa nasiha to ku in kun haɗu da su nasiha kuke musu kun taɓa cewa su daina bid'a kun taɓa yi musu wa'azi su ji tsoron Allah ƙazaman mutane fasikai lalatattu yi matsibbata ‘yan duba masu rosa addini su za ku fito wai har kana waƙe haƙora wai kana sa? haɓa da Allah eh, so ba za mu ɗaga ma kowa ƙafa ba kowa duk mutumin da ya zo ya ce wannan aiki da muke yi shi zai zo ya rosa mutane su zauna su rosa addini mu zo mu bi dare mu yi musu raddi mu maida musu martani wai wani ya zo daga baya ce zai rosa wallahi bai isa ba kowaye bai isa ba to fatanmu ku ji tsoron Allah ku gyara abin da aka yi a tuba a tuban ma Allah a gyara in kuma za ku yi hulɗa da su to ku yi ta ta ƙasa a daina fitowa da ita social media ku yi abin ku can ta ƙasa ya so in kun je lahira ku kuka san hujjar da za ku ba Allah amma muddin ana yadawa social media to ba za mu kyale ba ba za mu kyale ba ba za mu kyale ba eh ba mu da alaƙa da duk wani ɗan bid'a wanda bid'a su ta bayyana ba mu da hulɗa da ɗan bid'a mu ba mu da alaƙa da shi duk ɗan bid'an da ya yaƙi Allah ya yaƙi manzon Allah ba mu ba shi saboda haka wannan zahira taku wannan bid'a taku mun barranta daga gare ta ba mu ba ita sai kun tuban ma Allah ba mu ba ita yana da kyau ku san wannan saboda haka abinda kuka ga suna yi ba mu a ciki fa ba mu a ciki ba fahimtar mu bace kuma ba addini ba ne kun ji abin da addini mun karanto so nan za mu tsaya insha Allahu a babu lokaci za mu dibi yiwuwar samu wani lokaci kuma sai a ɗanyi ɗauraya insha Allahu ta'ala abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka saboda na ga magariba ta ta kusanto eh ba lokaci insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ikon tuba mu abin da muke so kenan kuma yana daga cikin dalilai na yin wannan karatun sai taimakon waɗanda suke awam waɗanda ke zaton abin da suke daidai ne game da muka karanta ibn rajab ya ce wajibi ne a yi bayani don kada a yi koyi da su sun an samu lokaci za a ƙara dawowa a ɗanyi ɗauraya sauran abubuwan da ba a karanta ba sai a karanta eh, duk da abin nan